Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19-31-49-60. Sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma dalar da kuma niya kuma ana iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su ko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau talata 27 ga watan Fabrairu na shekarar 2017. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu. da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Grace ba mu kanun labarai. Tauladan shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya ba da umarnin tsagaita wuta na tsawon sa'o'i biyar a kullum daga hare-haren da Moscow ke kaiwa ta sama kan 'yan tawayen Siriya bisa dalilan jin kai. shugaban amurka donald trump ya bayyana yiwuwar tattaunawa da koriya ta arewa idan aka sami yanayin da ya dace sai dai ya gargaɗi ƙasar da cewa ta watsi da ayyukanta na nukiliya idan ba haka ba ta yaba wa aya zaki kana ƙungiyar kare hakkin jama'a ta amurka da ake kira aclu a takaice za ta yi karar gwamnatin shugaba trump sabili da raba wata karamar yarinya 'yan shekaru bakwai da mahaifiyarta. a cikin shirin za ku cewa sojojin najeriya sun ce idan ba a yaba musu ba ba a za ku kushe musu ba a yaƙi da suke da boko haram eh, wannan kalamin gwamnan jihar yobe abin tukai shine kan sojojin najeriya musamman ma na operation lafiya dole Ha kuma a can jihar taraba gwamnatin jihar ce ta ce ba kamshin gaskiya na cewa wai an ɗage dokar hana kiwo barkatai wansu suna tambaya ko da gaskiya an cire wannan doka gaba gida shine mu ce a ba abin da aka yi dokan tana nan to bayan nan kuma aliyu mustapha sokoto zai shigo da shirin shi na tsaka mai wuya amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa grace alheri abdu Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya ba da umarni jiya Litinin na tsagaita wuta na tsawon sa'o'i biyar a kullum daga hare-haren da Moscow ke kaiwa ta sama kan 'yan tawayen syria bisa dalilan jin kai. Domin ba farin kaya damar ƙauracewa wuraren da ake tashin hankali kusa da birnin Damascus. Ministan tsaron ƙasar Rasha Sergei Shoggu ya ce daga yau Talata, Rasha za ta rika tsagaita wuta daga karfe tara na safe zuwa biyu na rana agogon ƙasar. kasar. da nufin kare fararen kaya ya ce an buɗe wuta wata hanya ta musamman ta jin kai domin faran kaya su fice daga birnin ya kuma ce hukumomin ƙasar siriya suna rarraba takardu da cikakkun bayanan hanyoyin ficewar putin ya ba da umarnin ne kwana biyu bayan fara aiki da shirin tsagaita wutar kwanaki talatin da dukkan wakilan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya suka bakaca a aiwatar a faɗin ƙasar ta siriya an ci gaba da faɗa a gauta da ke bangaren gabashin damascus babban birnin kasar inda aka kashe sama da mutane talatin jiya litinin bisa ga cewar 'yan gwaggwarmaya yayin da aka ci gaba da kai hare-hare ta sama da kuma ta da bamabamai shugaban amurka donald trump ya bayyana yiwuwar tattaunawa da koriya ta arewa amma sai an sami yanayin da ya dace yayin da yake gargadi da cewa idan pyongyang ba ta yi watsi da ayyukanta na nukiliya da makamai masu linzami ba akwai yiwuwar a yi gagarumin rasa rayuka da ba a taɓa zato ko kuma tsammani ba. Trump ya bayyana haka ne jiya Litinin a fadar White House yayin da yake ganawa da gwamnonin jihohin Amurka inda ya ambaci ta da Koriya ta, ta yi kwanan baya ta bakin shugaban ƙasar Koriya ta kudu Moon Jae-in da ya ce suna so su tattauna da Amurka. Za mu ga abin da zai faru, in ji shugaba Trump. ya ce tilas ne a ɗauki mataki da zai kawar da barazanar da makaman kare wato makaman kare dangin koriya ta arewa ke yi wa amurka da kuma ƙawayenta yayin ganawa da manema labarai na fada white house kakakin fada white house sai da haka bi sanders ta ce tilas ne kawar da makaman nukiliyan daga yankin kasashen koriyan ya zama sakamakon duk wata tattaunawa da za a yi da koriya ta arewa To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan majalisar dokokin Amurka sun ce har yanzu tilas ne majalisa ta ɗauki matakan kare matasa bakin haure daga mai da su ƙasashensu na asali, duk da ɗan ƙarin lokacin da aka samu daga kotun kolin Amurka. wadda ta ki sauraron ɗaukaka ƙarar da gwamnatin Trump ta yi tana ƙalubalanta hukuncin da ƙaramar kotu ta yanke na ci gaba da aiwatar da tsarin da ya kare waɗanda iyayensu bakin haure suka shigo da su Amurka suna ƙananan yara da ake kira Dreamers. Sanata Susan Collins, 'yar jam'iyyar Republican mai wakiltar jihar Maine, ta ce za a jira a ga abin da zai faru game da ja'in jan da ake yi a kotu kan shawarar da shugaba Donald Trump ya yanke ta dakatar da tsarin gwamnatin Obama. da ya bayar da izinin yin aiki da kuma karatu ga waɗanda iyayensu suka shigo da su amurka tun suna ƙanana tsarin da ake kira daka babu shakka hukuncin da kotun ta yanke ya rage matsin lambar da 'yan majalisa ke fuskanta na ɗaukar mataki kafin cikar wa'adi ranar biyar ga watan maris in ji collins sai dai ta ce wannan bai kawar da barazanar da waɗannan matasa da ake kira dreamers ke fuskanta ta tasa su zuwa ƙasashensu da iyayensu suka taho da su daga can ba alƙalai a jihohin california da new york sun yanke hukuncin haramta dakatar da tsarin daka wanda shugaba donald trump yake barazanar kawo ƙarshensa ranar biyar ga watan maris kawo yanzu dai majalisa ba ta amince da zaunannen tsarin da zai tantance matsayin masu cin moriyar shirin na daka ba da sauran waɗanda ke iya amfana da shi a halin da ake ciki kuma ƙungiyar kare hakkin jama'a ta amurka da ake kira aclu a takaice za ta yi ƙarar gwamnatin shugaba trump sabiri da raba wata ƙaramar yarinya 'yan shekaru bakwai 'yar cirani daga demokuraɗiyyar jamhuriyar congo da mahaifiyarta ƙaramar yarinyar dai da ta kiɗime da ake kira ss tana zaune ne a wajen tsare mutane da ke birnin chicago yayin da mahaifiyarta da hankalinta kuma ya tashi matuka miss l take hannun hukuma a san diego da ke tazarar kilomita 3,200 daga inda diyarta take sun yi magana ta waya tarho ne kadai a waɗansu lokuta ƙungiyar ta bayyana raba uwar da yarta a matsayin abin da ya saba wa kundin tsarin mulki da kuma hankali tana kuma kira da sake wato a sake su a kuma ko kuma a tsare su a wuri ɗaya an bayyana cewa macen da yarta sun shigo san diego ne suna neman mafaka daga tashin hankalin da ake a demokaradiyyar jamhuriyar congo suna kuma fargaban abin da zai faru da su idan aka tilasta musu komawa ƙasarsu. fadar white house ta ce shirin da china ke yi na janye wa'adin mulkin shugaban ƙasa wani yunkuri ne da zai ba shugaba jinping ikon ci gaba da mulkin kasar har iya rayuwarsa batu ne na cikin gida da ya shafi beijing ita kadai madalla a da grace alheri abdu da ta kawo cikakkun labaran duniya daga nan sashen hausa na amurya amurka to bari faro takon da harin da cece kucen da ya kunno kai tsakanin gwamnatin jihar yobe da rundunar sojojin najeriya inda ta ce har kullum a shirye take ta yi aiki da jihar da ma jama'a domin ganin an samu nasarar fatattakan 'yan ta'adda ga haruna dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. karshen ƙarshen makon nan ne dai gwamnan jihar yobe ya zargi rundunar sojan ƙasar da cewa sakacin da suka aikata ne ya haifar da kwashe waɗannan ɗalibai wajen janye jami'an sojan su daga garin na dabci wanda mako guda da janye waɗannan jami'ai sai maharan suka afka wannan makaranta suka kuma kwashe waɗannan ɗalibai wanda har yau babu wanda ya san makomar waɗannan ɗalibai da aka ce yanzu adadin su ya tasamma ɗari da goma gwamnan jihar yobe alhaji ibrahim gaidam ya ma kara ne da ba da wani misali na kai hari makarantar kwanan nan da ke garin Bunyadi a shekarar 2014 wanda aka hallaka ɗalibai kusan 50 a lokacin da ya zargin cewa an janye jami'an sojin a wannan gari ne waɗannan mahara suka samu damar kutsawa a wancan lokacin gama abin da ke cewa This kind of incidents happens around 2014-2015 in Yadimbu. To our dismay, referring to that uh, Yadimbu incident, In the morning hours, the military were withdrawn, and in night of that day, the insurgencies went into the school and killed a number of students. The day that they were withdrawn, So this incident in is similar to that. Ya ce irin wannan al'amari ya faru a shekarar 2014 zuwa zuwa 15 a garin Yadin Buni. Amma abin takaici a nan shine kafin akwai wannan lamari wato makarantar tarayya da ke garin Yadin Buni tun wancan lokacin ne da safe aka janye jami'an sojan da ke wannan gari cikin dare kuma waɗannan mahara suka kutsa wannan makaranta da suka kashe ɗalibai masu yawan gaske wato a ranar da aka janye sojan kuma wannan lamari na da cima yana da gamaceceniya da abin da ya faru a yadin Buni. garin don kuwa wannan gari na dacci amma janye jami'in soja da ke wannan gari. And I was very to understand this morning that uh, the defense ministry were disputed that they did not withdraw any police. I think that information is incorrect. Gwamnan ya ce na fahimci cewa ma'aikatar tsaron kasar na karyata wannan batu amma wannan shine gaskiyar abin da ke faruwa. Ina zaton cewa wannan bayanai da suka bayar ba gaskiya ba ne da abin da nake cewa shine gaskiyar abin da ke faruwa. A cewar gwamnan jihar Yobin Alhaji Ibrahim Gaidam. Sai da alamun kalamin gwamna ibrahim gaidam din bai wa rundunar sojan daɗi ba inda ta mai da wani martani ta hanyar wani bayani ta wa manema labarai da ke ɗauke da sa hanyar mataimakin daraktan hulɗa jama'a na rundunar sojan ƙasar na operation lafiya dole wato kanal umar cikin unyama wanda ya ce su da iya sanin su suna aikin su ne yadda ya kamata nan tuni suka watattaki wasu 'ya'yan kungiyar boko haram a yankin dajin sambisa da ma yankin tafkin chadi kuma sun yi hakan a wurare da dama sun ma kwato garuruwa da dama a hannun 'ya'yan kungiyar boko haram kuma duk lokacin da suka kwato irin waɗannan garuruwa sukan bar garuruwan ne ga sauran takurorin su jami'an tsaro su kuma su gaba da fafatawa da 'ya'yan kungiyar boko haram din a daji ya ce wannan kalamin gwamnan jihar yobin abin takaici ne kan sojojin najeriya musamman ma na operation lafiya dole sanarwar ya kara da cewa ɗebe waɗannan jami'an sojan da aka yi daga garin tafci don kai ɗauki zuwa garin kanama da garin da ke kan iyaka kuma wancan lokacin sun fahimci cewa zaman lafiya ya dawo garin na tafci har ma suka miƙa ragaman garin ga 'yan sandan najeriya da ke wannan gari sai dai irin wannan kokarin turawa juna laifi ba shine ke gaban al'ummar jihar yobin ba musamman ma waɗannan iyayen da aka kwashe 'ya'yansu wanda fatar su kawai shine wanda za su sake gamo da 'ya'yan nasu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai a can jihar taraba ko gwamnatin jihar ce ta ce ba gaskiya ba ne wai ta ɗage dokar hana kiwo barkatai ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton to sai dai kuma da yake karin haske game da wannan ziyara da 'yan kwamitin suka kawo da ma matakin da gwamnatin jihar taraba ta ɗauka kan wannan doka a yanzu babban mai shigar da kara kuma kwamishinan harkokin shari'a na jihar mr yusuf akiruke ya mako musan musanta rahotannin cewa gwamnatin jihar ta janye wannan doka inda kwamishinan ya ce dokar na nan daram to amma ko an dakatar ne domin gyaran fuska ga wasu sana dokar eh, doka da aka saka a kan masu kiwo da manomi eh, wansu suna tambaya ko da gaskiya an cire wannan doka gaba gida shi ne ce a ah, ba abin da aka yi dokan tana nan a gani wanda aka yi shine wansu suna ce mai Allah ba su yarda da wansu section a cikin lodin ba shi ne aka ce to a je a kawo dai a dudu ba amma wancan ba hana dokan yin amfani ba kuma gwamnati tana tana tunanin kan ya za ta yi ko za ta yin pilot eh, waɗannan suna nan duka akwai kwamitin da suna kasa dokan ta fara yake amma ana improvement ba kowane rana ne amin ran da wani abin zai faru haka kuma yana kasa ba zai yi haka ba you will start somewhere and improve from it tun farko ma dai wannan doka ta ja cece kuce da kuma martani mai gautsi musamman ma daga kungiyoyin fulani makiyaya wanda ko har ma suka garzaya kotu to ko da ma wani gyara suke bukata a yi sahabi mahmud tukur shine ma shugaban kungiyar fulani makiyaya ta miyatta Allah a jihar Taraba ya ko nan da suke bukatar a gyaran dama wa'innan dokokin da aka yi na hana kiwo mu akwai wasu wuraren da bamu yarda da su ba ba su yi daidai da abin da mu muke sammani na adalci ba shi yasa muka nema kotu shewa ba mu yarda da shi ba gashi yanzu sun sa zamu zo mu tage duba wa'innan dokokin na farko dokan da ta ce idan wani zai nemi fili ko makiyayi zai filin don ya yi ranshis sai ya bi ta hannun gwamna kafin a tabbatar masa a bashi izini na samun fili ya yi ranshis kaga nan har ga Allah bai zauna daidai ba. Na biyu idan shanunka ya fita ko akuya ne ya fita na farko dubu hamsin in ya sake fita na biyu miliyon ɗaya. To fi sabilillahi idan shanunka ya fita na farko na biyu na uku me za ka samu ka sayar har ka biya waannan taron nan ma muka ce ba mu amana ba mu na'am da wannan dokan ba na uku sun sake shewa yan mashal wa'annan mashal za su iya su kashe ka za su iya ɗaukan dabbobinka za su yi duk abin da suka ga dama su yi babu doka a kansu ba kai sai kai su kotu ba ba za kai su wajen 'yan sanda ba ba za a kai su wajen sojoji ba babu inda za ka kai su an ba su doka ne wanda daidai da dokan gwamna dokan da ta ba gwamna iko ba za a kai karansa ba ko kuma shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa ko kuma mataimakin gwamna daga mun she ba mu yadda da wannan ba sannan kuma ita kanta doka na hana kiwo na cewa ba za a yi kiwo ba nan ma muna so a zauna mu yi gera mu dubi menene zai ba mu zaman lafiya a jihar Taraba. Masana haka shari'a da ma dokoki na ko ganin akwai bukatar 'yan majalisu musamman ma a jihohi da suke karatun tanatsu a irin kudurorin doka da gwamnati kan kai gaban su barista idris ablahi jalo na cikin shugabannin ƙungiyoyin lauyoyin najeriya rashin jiya taraba ya ko ba da shawarar cewa shi yasa yana da muhimmanci 'yan majalisa kullum su rika sauraron ra'ayin mutane wajen yin doka sa'annan kuma su daina saurin aiwatar da doka bisa eh, ra'ayi ko na gamna ko wani daban amma duk lokacin da ka saurari eh, ra'ayin mutanenka kai doka lalle wannan dokan zai zama mai amfani kuma zai daure. doka ne za a yi don mutane amma ba a saurare su ba ra'ayinsu a ji wanne ne ya dace wanne ne bai dace ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a Najeriya. To Allah ya kyauta. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogwa ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti goma sha shida. Ga kuma shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Duk mutumin da yake kusa da Buhari ba wanda ya isa ya zo guna ya ce wane ka zo mu yi abu kaza. domin shi bai isa ba lokacin da muke buhari yake wari ba kowa tare da shi shi mutumin ina yake buhari yana da kunnen ji don buhari mai jin rediyo ne dare da rana wannan magaran da ya yi buhari ya ji shi jama'a muna fatar mun sami kulami lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya abubuwan da suka faru a makon da ya gabata a kaduna da majalisar dattawan najeriya da kuma wasu wurare a can cikin ƙasa ɗin suna daɗa nuna irin jan aikin da ke gaban bola tinubu wanda shugaban muhammadu buhari ya bashi aikin ya je ɗinki ɗimbin barakun da ke addabar jam'iyyar mai mulki ta apc zamanin PDP ba yaka ba kwanaki an so a Kano yanzu kuma ya hau bulldozer da kanshi ana rushe gidan mutum ya sanadin da jama'iyyar APC za ta yi fatan dabo a duniya ma ba ma a Najeriya ba nan mai sauraron BOA ne Abuja Shehu Dede ya bugo waya don bayyana ra'ayin sa kan rushe ofishin bangaren jam'iyyar APC a Kaduna yinin wanda na sanata Unkuyi ne kamar yadda gwamnatin Kaduna ta bayyana ya karya ka'idar rashin biyan harajin kasa tun 2010 tsige sanata Abdullahi Adamu daga shugabancin kungiyar 'yan majalisar dattawa na Arewa duk da zargin naira miliyan 70 sun bace a gonarsa ya biyo bayan bayyana goyon bayansa ne ga shugaba Buhari da caccakar tsohon shugaba Obasanjo. Hakanan ta da zargin cin hanci ga shugaban kotun da'ar ma'aikata Ɗanladi Umar bayan ya wanke Bukola Saraki daga zargin rashin ambata kadararsa tun farko. Duk da yanzu kotun koli ta sake dawo da wani sashi na karar. Na nuna bangarorin gwamnatin APC dai mai da'awar canji na zaman kowa tasa tafi shi. Matsayin sakataren jam'iyyar APC mai malabo ni shine duk waɗannan yanayin dimokuraɗiyya ne. Kuma hakan ba zai shafi nasarar jam'iyyar APC da shugaba Buhari a zaɓukan nan gaba ba. Tafiyar da ƙasar nan da shugaba Muhammadu Buhari buhari yake yi shi ke tallata jam'iyyar nan wani korafin yan jam'iyyar shine nada shugabanni hukumomin gwamnati 209 amma har yanzu ba kai ga rantsar da su ba baya ga samun sunaye hadda waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a ciki nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya to a ka nasiru to daman da shi nasiru din ne muka dauki muhawarar da muke kanta a yanzu da muke kawo muku wacce muka dauko ta a can ɗakin na watsa shirye-shirye da ke abuja inda muka haɗa yan apc guda biyu wato buba galadima da kuma alhaji isa tafi da mafindi wanda kuma a kan shi tafi da din zamu so mu shirin ne a wannan lokaci da tambayar da muka yi masa na cewa ko yana ganin buhari zai iya tattara duk mutanen da suka watse da ko masu irin wannan korafe-korafe kafin zaɓe buhari zai dawo ya zo ya nemi duk wa'inda suke da ruwa da saki ya tantance su a zauna a ba shi shawara wanda zai kai ga kafa kwamiti wacce za ta faɗaɗa gwamnati wacce kuma za ta shirya yadda za a shigar da shi sabon zaɓe saboda 2019 amma wasu za a ce wanda yake so ya sake neman siyasa eh. zai yi ne domin wani sabon zaɓe ya zo ai ko da ya je kano ma na je irin wannan maganganun cewa duk inda aka fitar nan bai je kano ba sai yanzu ya tafi kano so in an ce yanzu ana nema a je a bi su waɗannan tsofaffin hannayen kafa wannan tafiya din wasu za a ce ko dan an ga zaɓe ya ƙara ne shi yasa za a yi wannan ne ba wai dan akwai bukata a gyaran ba ai idan mutum yana da bukata shi yake neman a yi gyara saboda bukatarsa ya tafi daidai kuma lokaci ba zai daɗe ba zai zo fito da bukata duwai nan mutane za a nemi gafara kuma yafewa zai zo a nan gobe in mutane ba har ka zo suka kwankwasa maka kofa in ka buɗe ne za ka ce musu kowane kallo za ka yi musu to bari in yi ta ni kasan aliyu ba na kokonto a abin da ke zuciyata duk mutumin da yake kusa da buhari ba wanda ya isa ya zo guna ya ce wane ka zo mai abu kaza domin shi bai isa ba lokacin da muke buhari yake wari ba kowa tare da shi shi mutumin ina yake aini mutum ɗaya ne zai iya min magana buhari da kansa Tunda shi ya ce ba shi ba ni amma ka ji wannan magana a bakin sa ne ko an gama a jarida sai in kawo maka ita a wani shekara a lokacin da aka kusa yin zabe ya yi taron jaridu na duniya kafin zaben 2015 eh ya ce baya bukatar baya bukata na baya bukatar magoyin baya na baya bukatar ma mai gaisawa da ni kuma wannan ya tabbata domin duk mutumin da yake gwamnatin nan ba ma wanda ya isa ko in buga masa waya ya dauka duk wanda yake gwamnatin nan ba yadda za a yi zo kusa da ni domin tsoron cewa idan ya zo dan abin da ke ma bakinsa za a buge ya faɗi. mu bayar maganar gobe da buhari yanzu mu jibi jam'iyyar zancen kasa yawwa eh, nan tana fuskantar ce cece kuje da kore kore a jihohi da yawa a kano a kaduna a yobe a ondo a kusan ko'ina a adamawa ko'ina gashi shekara ɗaya ta rage eh, a yi sabon lali a halin da take ciki yanzu me hasashen da kake game da sakamako abin da za a shiga za a shiga babban matsala kuma kaga abin da ya auku a gwamnatin Jonathan ni ba na magana da kokonto kuma duk maganar da na yi Allah ya taimake ni ina da hangen nesa kuma akasarin abin da nake magana ubangiji yakan tabbatar da shi ba ni ba Ka ga yadda aka gudu daga gun Jonathan zaɓe ya kusa to idan jam'iyyar nan bata mai da hankali ba sai an gwamnati kiɗa da karatu ta apc dalili shi dalili shine na yi waɗansu maganganu kwanakin baya wanda ni a ganina ya taimakawa gwamnati me taimaka wa gwamnati na yi magana a kan yaƙin da ake da ta'addanci a arewa maso gabashin najeriya buhari bayan ya ji wannan magana a bbc ya tashi ya tafi wurin da kansa na yi magana a kan zancen sakataren gwamnati da kuma nada eh, da kuma eh, ok na nia na kuma yin magana akan cewa jam'iyya ba ta mitin lokacin da na yi magana akan ok da babacir gwamnati ta ɗauki mataki a kai na yi magana akan jam'iyya inda ni hukumar zaɓe ne zan rusa jam'iyar. apc domin ba ta bin ƙa'idojin da ma ta ɗora wa kanta kamar rashin yin taro don ina memba na board of trustees ina so in kai ka ina memba na board of trustees eh. ina memba na national caucus na wannan jam'iyya hmm. bayan na yi wannan magana sai a lokacin suka farga sai suka kira mitin daya to abin da yake aukuwa a ƙasar nan wanda ya kamata gwamnati ta sani ya kamata shugaban ƙasa ya sani shine yana da kyau a rinka kalubalantan gwamnati akan waɗansu alkawura da ta yi ko kuma waɗansu abubuwa da ya kamata ta yi ba ta yi ba. Kamar me wanda ya ta yi Da yawa da ya ba. Da yawa da yawa da yawa ai an ce za a yi kaza an ce za a yi kaza ai ba. Kamar me saurare ni saurare ni. Ai son su su ce ga kaza. Ai ai sun sani. Yanzu akwai abu ɗaya da aka yi a arewacin ƙasar nan wanda za a nuna cewa wannan gwamnati ta apc wanda mutane da yawa suke da kyakkyawan zato cewa da an zo za a samu biyan bukata ko bisa noma ko ma bisa tsaro in an yi taklin yanzu boko haram da ake magana ya kare yanzu daga nan kafin ka ce za ka tafi kano daga abuja sai ka kwana kana zaune kana la haula wala bari in ya yi mummuri a ah, to ai ban sauka ah, ah, a bari to bari ƙarasa da nake son musamman mu mutanen arewa akasari ma musulmi hmm. idan kai magana na ta da wannan gwamnati daga baya daga bacci sai a ga kamar kai ridda hmm. su ko ba sani ba kalubalantar gwamnati shi yake ta da gwamnati daga bacci hatta gyara kurakuranta amma hmm. su ba haka suke gani ba to naji eh, ya ji muri kaji abubuwan da ya ce eh, daga cikinsu wane ne wane ne kake son kamar da mulkin musamman maganganu alkawarin da ya ce an yi ba a cika su ba eto eh alkawara an yi su da yawa amma kowa ya sani kafin zuwan buhari idan ka yi niyya za ka je mai duguri. sai ka je ka yi ɗinkin likafani ka aje a gida ko a kayanka da za ka yi tafiya da shi yanzu wannan ya kawo. saboda an sami kwarya-kwaryan zaman lafiya wanda kuma ya fi saba'in daga cikin ɗari na zaman lafiya yanzu kuma a yau ɗin nan matasa wa'inda suka iya matsowa ta hanyar noma sun sami shiga kungiyoyin noma ko da yake saboda kuskure na yadda aka soma rabawa wannan ko ba wai kasawa ba ne kuskure kuma abin gerawa ne noma ma ta sami farfadowa ba don komi ba kuma saboda ministan da aka nada a agriculture tsohon shugaban pdp tsohon shugaban pdp ne kuma administrator ne don ko ina ake cewa mutum ya zama administrator audu ogbe ya kai amma idan ka dubi wasu ministoshi yan zafin kai ne kawai ba administrator ba na ji daji ka ɗauko magana audu audu obe saboda akwai zargin da ake ga san cewa gwamnati da ta apc ce amma kafafanta da na pdp ne wani yake cewa ma kashi 80 cikin 100 na mutane da ke jan raga gwamnatin nan mutanen pdp ne hada eh, da hashi tsohon shugaban pdp din an daɗe ana sa ran cewa buhari zai yi kwaskwari ma gwamnatin nan zai yi canjin mutane bai ba har yanzu me kuke ga mutane su san cewa akwai bambanci tsakanin gwamnatin da ta wuce da ta yanzu nan To madalla, to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu lana wace mu dawo mu ci gaba inda kuma za mu taɓo maganar mutane irin su kwankwaso da Atiku da sauran mutanen da ake ganin suna shinshina kujerar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa na 2019. yanzu muna su mu gode su bakin namu wato shi Alhaji Isa Tafi da Mafindi da kuma Alhaji Buba Galadima da kuma wanda suka taimaka wajen hada wannan muhawara din wadda kamar da muka ce a can Abuja muka dauko ta wato shi Nasiru Adamu Hikaya din da kuma Benjamin Gawan. a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakuta nan washington huta lafiya to madalla yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice haka yake shugaban kasar rasha vladimir putin ya ba da umarni jiya litinin na tsagaita wuta na tsawon sa'o'i biyar a kullum daga hare-haren da moscow ke kaiwa ta sama akan 'yan tawayen syria bisa dalilan jin kai domin ba farin kaya damar ƙauracewa wuraren da ake tashin hankali kusa da birnin damascus to madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin amma kafin mu tashi bari mu mika taziyar mu ga ado paris kafinta da ke asibitin dabbobi kwantagora na rasuwan ɗansa ibrahim allah ya ji kansa rahama ya kara hankulin wannan rashi sai kuma wani ta'aziyya ga iyalan hajjiya hafsat aliyu an bursa wadda ta rasu jiya a litinin a gidanta da ke hotowar kano Allah ji kanta ita ma ya kara ba da hankulin wannan rashi yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu derek da grace alheri abdul da taimaka domin shirin ya kai gare ku ni ladan ibrahim ayo ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin